أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة متعاونة يمتي نلا رباه 27 ga watan sha'ban hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekaru 1443 wanda kuma hakan ya daidai da talatin ga watan yuni shekara su 2022 miladiya a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan majalisi mai albarka idan ba manta ba har yanzu muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratu yunus fadin allah tabaraka wa ta'ala wa aqimis Misa'lata suratu hud afwan suratu hud wa aqimis salata tarafay nahari wa zulfan min al-layl inna alhasanati yudhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakiri wasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin wannan gaba ta ainihin wato fadin Allah ta'ala wato wa aqimis salata nahari wa zulfan min malamai sun yi ta kai komo da zantuka da fassarar ma'anoninta daga sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma magabata da ba manta ba na daga cikin abinda muka kwana a kai shine wannan hadisi wanda Allah mulkin sarki ya raba ainihin wato ɗabi'u a tsakanin halittu kamar yadda Allah ta'ala yake kasa arziki a tsakaninsu wanda za mu tashi a kan maganar ibn jarir yake cewa حدثنا أبو السائب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال كان فلان بن فلان كما قال فلان ابن معتبنكو يأتي رجلا من الأنصار فقال يا رسول الله دخلت على امرأة فنلت منها ما ينال الرجل من أهله إلا أني لم أوافقها لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجيبه حتى نزلت هذه الآية معنى wani daga cikin sahabbai mutanen madina ya shiga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗa masa cewa fa shi fa ya auka ma wata mace a ainihin wato gonansa irin yadda miji ke auka wa matarsa sai dai bai yi jima'i da ita ba ma'ana ya kama ta ko kuma ya yi wani abu na wasanni da ita malam ya ce to sai annabi bai san amsar da zai bashi ba ya yi masa shuru har zuwa lokacin da Allah ya saukar da wa'aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layli innal hasanati yudhibna as-sayyi'at zalika, dhikra lidh-dhakirin fada'ahu rasulullah sai annabi sallama ya kira shi wannan mai tambaya fa qara'aha alaihi nabi ya karanta masa wannan aya wa an ibn abbas annahu amr ibn uzayy al-ansariyya at-timar wato an samu daga abdullahi dan abbas cewa mutumin da ya wannan magana shine amr ibn uzayya al-ansari at-timar وقال مقاتل هو أبو نفيل بن عامر هو أبو نفيل عامر بن قيس الأنصاري haka ne mun mabbantan zantuka dangane da hadidin wane ne wannan mutum ذكر الخطيب البغدادي أنه أبو اليسر كعب بن عمرو wasan kun ji duka sunaye ne daban-daban ake tunani wane ne wata riwaya a ce wane ne wata riwaya a ce wane ne amma menene mahallin shahi sabon yana nuna mana cewa aikin alkhairi da dan adam ke yi yana kankare kuskuren da ya aikata a baya kuma kika zaman kin aikata alkhairi to wannan alkhairin ya kankare kuskuren ki na baya ban da ka kaba'ir zunub an kan faɗa mana wannan malamai kuma suna tunatar da mu duk lokacin da za ku ga irin wannan fada'il al'amal din to ban da ka ba irin haƙƙi ne wanda shi dole ne sai an tuba in na haƙƙin wani ne sai an warware haƙƙin ko mai shi ya yafi an fahimta yawwa amma in ba haka ba ƙananan zunubai da kurakurai da ɗan arzikin aikata wannan duka da sauƙi waɗannan abai na alkhairi da mutum yake aikatawa suna kankare irin waɗannan zunubai shine ma'anar innal hasanati yudhibna sayyi'at malam yace wa qala al-imam ahmad حدثنا يونس وعفان قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد قال عفان أنبأنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن رجلا أتى عمر قال امرأة جاءت تبايعه فأدخلتها الدولج فأصبت منها ما دون الجماع فقال ويحك لعلها مغيبة في سبيل الله أو لعلها مغيبة في سبيل الله قال أجل قال فأت أبا بكر فسأله قال فأتاه فسأله فقال لعلها مغيبة في سبيل الله فقال مثل قول عمر ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مثل ذلك على ألها مغيبة في سبيل الله ونزل القرآن وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات da wannan hadisai da sauransu duk wani hadisi da zai zo a bayan wannan za ku ga duk magana ɗaya ce dai ake ta maimaita ta da riwayoyi mabambanta amma dai abinda na faɗa muku shine menene saƙon ayar abinda ayar take so ta nuna mana shine kuskure da ɗan adam ya aikata ba da gangan ba an fahimta cikin kuskure ya aikata laifi ko irin laifin da baka da makawa ba kai ka zaɓa ba sai ka auka masa to da irin wa'annan laifuffukan to yin aikin alkhairi na daga cikin misalin aikin alkhairi shine yin sallah akan lokaci shi sa ayar ta zo a haka wa aqimis misala an fahimta dukkan wani aiki na alkhairi kuma bayan sallan shi ma idan aka yi shi to yana kankare waɗannan zunubai da aka aikata su ba tare da asu ba idan kuka kalla za ku ga har ayon da suka zo a baya wa aqimis misala duk dai magana kenan wa aqimis misala wa misala har maganar ibnu jarir na biyu da yayi har zuwa maganar imamu ahmad ibn hanbal shi ma na biyu da na ukun ma duk magana guda ɗaya ce ina fata muna fahimta duka guda duk magana ɗaya ne ah, ga wata riwaya ah, duk da waɗancan hadisan suna da rauni da aka kawo cewa okay to an samu riwaya daga bishir ibn adam can kaka ce wa zaid ibn akhzam qala haddathana dhahak ibn muqallad haddathana mastur ibn abbad an thabit an anas anna rajulan qala ya rasul allah ma tarastu min hajatin wala dajjatin فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس تشهد أن لا إله إلا الله ما أنا وانت مغانا شيني ما mana babu wani laifi karami da ba ce na aikata shi mana yana yin laifuka-laifuka. ishara ne zuwa ga laifuka-laifuka da yake aikatawa an gane ko sai annabi ya ce masa shin ba ka shaida babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah ba qala bala mutumin ya ce eh qala sai ce fa inna hadha ya'ti ala zalika ai wannan shi zai zo ya danne wancan shi da ya'ti ala zalik ma'ana wannan shaidar da kai ko shaidawa ka ta danne waɗancan laifuka tafarra bihi min hadha alwajh mastur ma'ana mastur ne yi infiradi da wannan riwaya a takaice dai wannan shine karshen waɗannan kalmomi sai lafuzan da ke karshen ayar wanda malam bai kawo tafsirin ta ba shine fadin Allah ta'ala wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin wato mutum ya zama mai haƙuri shi Allah mai girma da ɗaukaka baya lalata ko ya ɓata wato ladan mai haƙuri ko masu kyautatawa inda mutum ya zama to mai haƙuri ne Allah ba zai lalata miki da rake ba za ki samu cikakken lada ne a wurin Allah ba a salwantar da ita kuma ya ce inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum ghairi hisab ba a diga sai da rika kamfatowa ana zumbuda miki lada kawai an fahimta ana zumbuda miki lada ana zumbuda miki ba tare da hisabi ma'ana ba sai an kirga ba an gane ko duk yace zaki bada kuɗi sai ki kirgo aikin sallar shi kika bada amma da kika dumbuzo kawai baki san iya adadin abin da kika diba kawai sai kika bada to wannan shine da dare hisabin amma akan hisab to za a zo a tsaya a wani wuri da fara daya biyu uku za a iya tsayawa ko biyar ko zuwa goma ko sha biyar ko ashirin duk za a iya tsayawa ko ba haka bane kun ga an yi hisabi amma wanda babu hisabi an dumbuza ne kawai iya abin da ya shiga kawai a ɗibo a zuba a dibo a ƙara zuba a ƙara ɗibo a ƙara zuba wannan shi ake cewa wato bighairi hisabin sannan shi Allah baya salwantar da ladan masu kyautata ibada ibada gare shi kyautata mu'amala da mutane kyautata cewa ga kowa duk ya zaman to muhsini to wata daraja ce dauriya sama da imani an gane ko shine ihsani Allah Ta Allah ya azurta mu da wannan ayoyi ko in ce karshen wannan aya da muka karasa akan ta zamu kwana sai Allah madaukakin sarki ya ta muna raye za mu ga ayoyin da za su biyo baya waɗanda za mu ɗaura ne ko kuma za mu shiga sabuwar sura insha Allah ta'ala muna fata Allah madaukakin sarki ya mana jagora ya ba mu ladan abinda da muka karanta daidai wanda muka yi kuskure ko karancin ilimi muna fata Allah madaukakin sarki shi ya kai mana daga nan